Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba ya kuma makere ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba 22 ga watan Nuwamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba ta yiwu a yau wato a yau laraba za a sako wasu daga cikin mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a zirin Gaza sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma. Dakaran Amurka sun kai hare-hare biyu kan dakaran da ke samun goyon bayan Iran da kuma cibiyoyinsu a Iraki a cewar rundunar dakaran Amurka ta tsakiya. Ukraine ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha ta harba jiragen sama marasa matuki guda sha hudu da wani makami mai linzami a sassan kasar a sabbin hare-haren da ta kai a baya-bayan nan. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa 'yan awarin kasar kamaru sun kashe kimanin mutane goma yayin wani hari da suka kai a kasuwan garin bamanya a taimaka duk wata saniyar da kuke da ita kira kawai sun yi awon gaba da mutane musamman 'yan makaranta da suke ta unguwar haka zalika a shirin za ku waje ci gaban tattaunawa da gwamnan katsina dr dikko radda kan muhimman ayyukan ci gaba da gwamnatinsa take yi muna nan muna ɗaukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikinsu muna ɗaukar eh, sahihan bayanai akan harkar ilimi makarantu nawa gare mu ɗalibai nawa gare mu littafi nawa ke akwai makarantu nawa ne kujeru nawa ne kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin arewa a yau na nasiru adamu el hikaya wanda a yau shirin zai duba muhimmancin koyawa makiyaya mata da matasan su sana'o'i wanda hakan zai ba su zaɓin samun ƙarin hanyoyin samun kuɗin shiga amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ta yi a gobe alhamis za a sauko wasu daga cikin mutanen da kungiyar hamas ta yi garkuwa da su a zirin gaza bayan harin da kungiyar mayakan ta kai a watan da ya gabata a kan isra'ila sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma da kasar qatar ta sanar wacce ta kunshi tsagaita wuta a kai hare-hare a gaza tsawon kwanaki hudu Qatar ta ce Hamas za ta saki mata da yara hamsin yayin da ita kuma Isra'ila za ta saki mata da ƙananan yara Falasɗinawa da yawa da ke tsare a gidajen yarin Isra'ila. Yarjejeniyar da aka sanar a safiyar yau Laraba na zuwa ne bayan shafa makonni ana tattaunawa a ƙarƙashin jagorancin ƙasashen Qatar, Amurka da Masar a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka. Jami'in na Amurka ya ce ana sa ran mutanen da kungiyar Hamas za ta sauko za su hada da Amurkawa da yawa. Dakarun Amurka sun kai hare-hare biyu kan mayakan da ke samun goyon bayan Iran da kuma cibiyoyinsu a Iraki tun ranar Litinin a cewar rundunar dakarun Amurka ta tsakiya. a cikin wata sanarwa rundunar ta ce jiragen saman yakin amurka sun kaddamar da hare-hare kan wasu wurare biyu a iraki da safiyar yau laraba agogon yankin a matsayin mai da martani kan hare-haren da iran da kungiyoyin mayakan da iran din ke marawa baya suka kai kan sojojin amurka da dakaran haɗin gwiwa Hare-haren na Amurka sun auna wata cibiyar gudanar da ayyuka da kungiyar mayakan Kataib Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ke amfani da ita a kusa da al'anbar da Jurf al-Sakar kamar yadda wani jami'in ya shaida wa muryar Amurka. Mayakan Kataib Hezbollah na a cibiyoyin biyu wanda jami'in tsaron ya ce sun taimaka wajen kai hare-hare kan sansanonin amurka a iraki da siriya a baya-bayan nan binciken farko ya nuna cewa an kashe mayaka akalla shida a hare-haren biyu a cewar jami'in tsaron. Ƙasar Ukraine ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha ta harba jiragen sama marasa matuƙi guda goma sha hudu da wani makami mai linzami a sassan ƙasar a sabbin hare-haren da ta kai a baya-bayan nan. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo dukan jiragen da suka auna yankunan tsakiya kudu maso gabas da yammacin Ukraine. Nan take dai ba a samu rahoton barna ko asarar rayuka ba. rundunar sojan ukraine ta kuma ce makami mai linzamin rasha na x-22 ya fada a wani fili da ke yankin zaporizhia ba tare da ya isa inda ya kamata ya kai ba ukraine ta bayyana jiragen marasa matuki da rasha ta harba a matsayin na shahid kirar iran kuma harin na baya-bayan nan na zuwa ne bayan gargadin da amurka ta yi na cewa ta yiwu iran ta ba rasha makamai masu linzami samfarin ballistic don amfani da su a yakin da take yi a ukraine to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu faro rahotanninmu daga ƙasar kamaru inda 'yan awarin ambazoniya na yankin masu amfani da harshen ingilishin ƙasar suka kashe kusan mutane goma a kasuwar bamanya da ke yammacin ƙasar kamaru sannan kuma suka yi awon gaba da wasu a jiya talata a kasuwar ta mako-mako wakilin sashen hausa mai munatu sadu ta aiko mana da ƙarin bayani akalla sama da mutane takwas 'yan awarin ambazoniya suka kashe a ƙauyen baminyam da ke yammacin ƙasar kamaru sannan suka yi awon gaba da mutane sama da goma sannan suka ƙona shaguna da dama a kasuwar baminyam ɗin masaurare waɗanda suka kasance shaidun ganau da jiyau kuma suka buƙaci a sakai sunan su c'est vraiment chaud à Bamiyan. Les ambassadeurs de faire irruption au marché et avec les enlèvements, la moto paroissiale également est partie. c'est grave. shima ma eh, ɗayan yana kira da a taimaka musu, ‘yan uwana babu daɗi a taimaka duk wata saniyar ta kuce da ita ku kira kawai sun yi awon gaba da mutane musamman 'yan makaranta da suke ta unguwar zumunci da suke zuwa makaranta duk sun yi awon gaba da su sun ɗauke babu na hamsin mutane da suka kasance cikin gonaki sun tsere haka zalika ma waɗanda suke zaune a gidajensu sun tsere saboda suna tsoro kar a ƙona su wallahi babu daɗi a ƙauyenmu. Je vous en prie, c'est grave pour notre village. Wannan mummunan lamarin ya zo ne 'yan makonni kaɗan bayan wani ɗanyen aiki da 'yan awarin ambazoniya suka yi a jihar kudu maso yammacin Kamaru a gundumar New Layout Igbiko da ke garin Manfe a yankin Manyo. Wannan harin ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 25 ciki har da mata biyar da yara ƙanana kuma mutane sama da tara sun jikata kuma sun ƙona sama da gidaje goma sha biyar daga bisani gwamnan yammacin Kamaru a Wafonko ya yi Allah wade game da wannan mummunar hari da ya afko a ƙauyen Birmingham da ke yankin Bambutus kuma ya bayyana wannan hasashen a matsayin na wucin gadi Maimunatu Sado sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To a gaida Maimun Sadu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. da Philippines na gudanar da sintirin haɗin gwiwa ta sama da kan ruwa a yankin kudancin tekun China. Sintirin dai na zuwa ne yayin da ƙasashen biyu ke ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa kuma a daidai lokacin da ake fuskantar ƙaruwa ayyukan China a yankin. Rundunar sojan saman Philippines ta faɗa a yau Laraba cewa jiragenta sun fara santiri na haɗin gwiwa daga ranar Talata a kusa da Batans, lardin da ke arewa maso gabashin ƙasar mai tazarar kilomita 200 kacal daga Taiwan, tsibiri mai cin gashin kansa da China ke ikirarin nata ne. Za a yi aikin sintirin ne har zuwa ranar Alhamis kuma ya kunshi sojojin ruwan Amurka da na Philippines. Hakan dai na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan da shugaban Philippines ferdinand marcus jr ya ce halin da ake ciki a yankin kudancin tekun china na ƙara zama da muni yayin da china ke ƙoƙarin yin tasiri a yankin wanda ƙasashe da yawa ke ikirarin nasu ne Mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suka ɓace bayan da aka samu zabtarewar ƙasa a wani yankin tsaunuka mai dazuzzuka da ya jiƙe sharaf da ruwan sama lamarin da ya shafi gidaje a wani ƙauye da ake kamun kifi a kudu maso gabashin jihar Alaska da ke nan Amurka. Zabtarewar ƙasar da aka kiyasta ta kai faɗin mita 137 ta faru ne da misalin ƙarfe tara na daren shekaran jiya Litinin a daidai lokacin da aka yi ta ruwan sama da guguwa a a kusa da Rangel, wani tsibiri mai mutane dubu biyu mai tazarar kilomita ɗari biyu da hamsin, kudu da babban birnin jihar. Masu aikin ceto sun gano gawar wata yarinya a lokacin da suka fara aiki kuma da yammacin jiya talata wani jirgi mara matuki ya gano gawar gawarwakin mutane biyu. masu aikin cetan suna amfani da kare mai sunsuno abubuwa da kuma jirage marasa matuki masu gano abu mai zafi don neman yara biyu da wani babba da ba a san inda suke ba bayan aukuwar bala'in. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dalla. Yayin wata ziyarar aiki a nan Washington da gwamnan jihar Katsina Alhaji Diko Umar Rada ya kawo abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da shi akan inda aka kwana game da batun tabbatar da tsaro da kuma ayyukan kyautata rayuwar jama'a a jihar. idan an tuna a shirinmu da ya gabata gwamnan radda ya bayyana irin matakan da gwamnatin jihar take ɗauka kan barayin daji a wannan shiri gwamnan radda zai yi dora ne a kan bayanai na matakan da yake ɗauka kan sauran fannoni da ke matukar buƙatar kulawar gwamnati inda yake cewa yanzu maganar da muke da kai yau muna nan muna ɗaukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikinsu muna ɗaukar eh, sahihan bayanai akan harkar ilimi makarantu nawa gare mu ɗalibai nawa gare mu littafi nawa ke akwai makarantu nawa ne kujeru nawa ne yanzu haka kuma muna nan shi ma za mu kaddamar da tsari wanda za a zagaya jihar mu baki ɗaya mu gano wa'annane mutan manoma na hakika me suke yi meye girman gonakinsu meye abubuwan da suke duk garin da ka je baka da bukatar ka samu matsala da an ce ka nuna manoma za an san su manya an san matsakaita an san kananan manoma su abubuwan nan duk dan ba abin tsarin daukar bayanai da ya kamata a dauka shine muke samun matsala amma insha Allah mun dauki hanyar amma abin da za a lura da shi yanzu muka fara kuma insha Allah za a ga canji kwarai da gaske akan yadda ake tafiyar da al'amura a jihar Katsina. To jihar Katsina ita ce kusan take kan gaba a wajen noman auduga a Najeriya. Ban sani ba kowane irin tanadi kake ganin kunyo waɗannan manoma domin ganin sun ci gaba da rike wannan kambu a Najeriya? Wato yau in ka je jihar Katsina ba ma jihar Katsina ba arewacin Najeriya baki ɗaya an ja baya kware wajen noman auduga. Dalilin kuma ja baya ɗin saboda rashin ingantaccen iri. sannan kuma rashin ingantattuwar kasuwar da za su sayar da addigarsu idan sun yi ta su wa'annan abubuwan sun zama a matsala kwarai da gaske don haka a lokacin da muka zo muka yi kudurin aikin noma muna kallon wasu wasu wasu wasu wasu abebai wa'anda ake noma wa'anda za mu ga suna da mahimmanci mahimmancin kala biyu mahimmancin karuwar arziki ga shi manomi sannan manomanci mahimmanci wajen ganin kasuwar da wannan abun gare shi sannan kuma da abin da kuma zai jawo ma jihar da su manoman da suke yin aiki so don haka kaga yanzu kamar maganar da muke in ka kalli soya beans za ka ga wani nau'i na waken suya wani nau'in abu ne wanda ake amfani da shi a gida da kasashen waje yana iya jawo ma manoma tattalin arzikin kuɗaɗe da za su shigo musu da kasashen waje in ka kalli soɓan nan da ake magana darajar shi a kasashe in ka kalli kamar sistemi shi ma in ga darajar shi da ke akwai addugar kai ba ma wannan ba ga shinkafa ga alkama wanda duk wa'annan abubuwa yanzu wasu uh, abubuwa ne wa'anda suke kawo daraja da arziki da haɓakar tattalin arziki ga al'ummomu su suna cikin abubuwan da za mu ba muhimmanci kuma a wucin zamanin da idan an noma abu shine manomi zai ɗauka ya da. ya zamana cewa in an noma akwai 'yan ƙananan masana'antun da za su iya ɗan sarrafa shi ya ƙara daraja maimakon a ta a kai shi kasuwa kila kuɗin da aka noma shi ma ba za a maida ba. gwamnan jihar katsina nan dr dikko usman umar rada tare da tattaunawa da suka yi da wato muhammad hafiz baballe abokin aikinmu Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu akan wato VOA Africa mita 200.5 zangon FM baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ko ga shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suke shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba wani yunkuri da wata kungiyar raya al'adun Fulani Fudeko a takaice ta yi ne na bullo da koya makiyaya sana'ar hannu waje da kiwo da sayar da nono a matsayin farar dabarar sama musu madogara don zama a waje ɗaya. Hakanan da hana wasu matasan makiyaya a daji daga zarmewa da rashin samun kuɗin shiga da hakan kan sa wasunsu shiga miyagun laifuka. da ke bata sunan fulani. Mun san wahalar da muka yi muka koya insha Allah ba za mu yada shi ba za mu ci gaba da yin sana'a kuma kuɗin da za mu yi da shi gashi an taimaka an ba mu kuɗi masu muhimmanci wanda za mu iya fara sana'a da shi in Allah ya kaddara ya sa mana albarka a ciki zai ci gaba da yaduwa muna sana'ar mu da shi gaskiya mun koyi darussa da dama mun koyi darussan iya abubuwa sosai duk wani abin da aka koya mana shi an koya mana yin kek kuma ina sa ran ni na iya shi in ma saura basu iya ba ni dai ina tunanin ni kai na ni na iya su ma ina fata ina ga sun iya akwai yogurt akwai donut akwai meat pie akwai egg roll da sauransu gaskiya inda hali za mu iya shigo a gari don a dama da mu kuma za mu iya yin shi a riga mu fito da shi birni mu kawo mu saida mu koma masu jawabi a taron sun ce matukar aka koya wa fulani maza da mata sana'a to ko shanunsu sun ƙare ta hanyar iftila'i ko sacewa daga gaggan barayi za su samu abun dogaro da zama a waje ɗaya maimakon gararan ba a dazuka. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Babbar bako a taron da aka gudanar a jami'ar jihar Nasarawa a Kefi, Dr. Rukayya Gorin, ta ce ko ba don wata barazana ba ma yanzu zamani ya sauya. sana'a ɗaya ta gado ba za ta wadatar ba. To lalle wannan abun taka rawa ne na gani wanda ya kamata a yabawa wa Fudeko don sabili da abun da ya kamata mu gani tunda zamani ya canza harkoki sun canza dole ne kuma ya zamanto Fulani an ba su muhimmancin abubuwan da ya kamata za su iya gudanar da rayuwarsu don yanzu haka a zamanin da muke ciki kiwo ba zai yiwu ba akwai abubuwa da yawa da nisa wanda suke bin kiwo don haka kamar yadda wasu mata a wurare suke sana'o'i ya kamata ne a bawa matan fulani kuma da yaran su sana'o'i a ba su kuma daman da za su yi karatu su ma su samu su yi wa kansu abun da kowa da kowa yake yi wa kanshi taron nan muhimmancin shi shine daga yanzu ya fara nuna wa fulani mata da maza cewa ba sayar da nono ne kawai sana'a ba akwai wasu sana'o'i da yawa wanda za su iya yi a gidajensu wanda kuma zai sa su su fahimci abubuwan da ya kamata yake gudana a cikin rayuwar dan adam su fahimci kuma yadda za su yi su samu kudaden da za su samu su sayi abinci a gidansu kuma su rike yaransu da ko an san su kawai aikinsu su je su sayar da nono a kasuwa to yanzu ko nono ma ina yake kuma yanzu yake buɗewa fulani mata da yara ƙanana cewa aiko akwai an sana'o'i dewa da za a iya yi to dan kudaden da yanzu aka basu ba kuɗi ne masu yawa ba amma kuma za a iya taimaka musu a wurare dewa gwamnati suna da hanyoyi daban-daban kawai da yake in ba ka yi karatu ba ko kuma ka san hanyoyin yana da wahala ne da za ka samu kuɗaɗe amma duk da haka gwamnati suna sauwaƙe hanyuka hanyo sun buɗe hanyoyi wanda za a iya a samu wa'annan kudade da zai iya taimakawa mata wurin gudanar da sana'o'i ai akwai dalilai da yawa da ya sa aka yi targetin fulani na ɗaya fulani su ne wanda aka keɓe su wanda makarantu ma ba sa ciki gidaje ba sa ciki a aikin gwamnati ba sa ciki makarantar in ka duba suna da karancin makarantar don sabili da dewa daga cikinsu ba su yi karatu ba don a daji suke suna bin shanunsu ne kuma suna bin nonon da za su tatsa daga su shanunsu su je su saya amma da yake zamani ya canza yanzu dole ne a duba yanayin yadda za a yi a taimaka musu to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a taimaka musu wanda zai gyara rayuwarsu kuma ya canja musu yanayin zamantakewa da wasu mutanen da suke tare da shi mata bai kamata a su a baya ba mata su ne iyaye ba wanda za ka gan shi da rai yana raye yana yawo wanda ba mace ta haife shi ba don haka yana da muhimmanci a lokacin da gwamnati za su yi ko ne sai su rinka tuna mata domin in aka yi wa mata an yi wa duka jama'a haka nan ita ma mai taimakawa gwamnan nasarawa kan noma da kiwo khadija adamu ta ce dabarar koyar da mata da rage wa maza zafin kai ne kuma ƙari ne kan tallar nono duk da kofa ce ta jefa matan a hatsarin rushewar tarbiyya. To alhamdulillah wannan kungiya tana nufin Fulani samu ci gaba ne da kuma dogaro da kai da kuma samu ilimi domin ita rayuwar nan gaba ɗayanta zamanin da ake ciki baya iya haɓakar da komai ba sai da ilimi da kuma sana'a idan mutum na da sana'a na da ilimi to ina ga daidai gwargwado a rayuwa zai iya dogaro da kansa insha Allah bai shi Allah ya ce tashin taimake ka duk abin da mutum ya sa a zuciyarsa idan ka ga bai yiwu ba dama mutum bai sa a zuciyarsa ba insha Allah ana wa ganin ba ko tantama ba shakka wannan abin zai dore da izinin Allah ta'ala za mu iya kokarin mu don mu ga al'umman Fulani musamman mata da matasa sun samu sana'o'i saboda idan ka ilmantar da mace daya ka ilmantar da gari ne gaba da insha Allah matsayin mu na shugabanni zamu iya kokarin mu don mu tabbatar wa ina ababen sun kuma duk abin da ka koya mace daya ka koya ma gari ne gaba daya domin da ka samu mace tana da yaya biyar shida bakwai wanda abin da ta koya za ta koya ma yannan yayan nata su ma yayan za su koya ma wasu yayan su su ma yayan za su koya ma to kaga wannan yana nufin gari kenan gaba daya zamani ne ta canja ba muna kira ga fulani mu fasu dogaro da tallan nono saboda tallan nono ba shine kaɗai sana'a ba sana'o'i na da yawa a Najeriya sana'o'i na da yawa a ƙasar nan saboda haka muna kira ga 'yan uwanmu ba wai muna nisanta su da sana'an gargajiya a'a muna so su yi tunani akan a rayuwar da ake ciki fa yanzu nan zamani ne ta canja ba a dogara da tallin nono kaɗai ba yasa ake ta kokari don su yi kokari su koyi sana'o'in da suke cikin gari ba wai muna nufin mu raba su da sana'a ta gargajiya ba ne muna nufin abin da ya taho na zamani a yi tafiyar da shi akan zamani ga su yogurt yogurt nan da ake shi ma nono ne ba wani abu ne daban ne ake da nono ake yin sa saboda haka wannan yogurt din ne kadai ma shi ma sana'an nono ne so shi yasa muke kira a gare su da su bi sana'an zamani da ka samu riga dai fa sama da mutum talatin sama da mutum arba'in dakuna ba wai mutum da dakuna so wa'annan rigagen da ka sami su ba su da wasu wa'anda suke sana'a cikin wa'annan rigagen dole sai sun zo cikin gari kafin su samu ababen da za su saya su je su yi amfani da shi a gida amma kaga koyar da mata wannan sana'a zai sa a wa'annan rigagen ba sai sun wahala sun je cikin gari sayan wa'annan ababen ba uban taron sarkin nasarawa alhaji ibrahim usman jibrin ya ce ribar sana'a ba ta misaltuwa sana'a musamman na hannu babban abu ne kowa ya sani ko da ma an yi karatun boko din gwamnati ba ta da damar daukan kowa da kowa wurin aiki saboda haka yawancin sana'o'in hannu su suke tafiyar da tattalin arzikin ƙasa so muna kira da babban murya ga 'yan uwanmu da suka samu wannan ɗauki su ci gaba da ƙoƙari fi sabilin layi domin allah ya ce tashin taimake ta muna fata gwamnati za ta ci gaba da kawo ɗauki ga wannan ƙungiya don a ci gaba da tallafawa mu da fatan komai zai ƙara ci gaba a kowane lokaci muna fata yadda aka fara wannan taro lafiya Allah ya sa a gama lafiya kuma manyan mu da suka taho daga abuja da lafiya allah mai da ku gidajen ku lafiya yan uwanmu su ma daga karkara da suka fito allah mai da ku gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kungiyar Fudeko karkashin Farfesa Sani Nana ta ƙudiri niyyar ci gaba da koyar da sana'o'in ga matan Fulani a Ruga da kuma jawo maza makiyaya su ƙara da noma, renon ƙudan zuma da sauran hanyoyin samun kuɗin shiga na dazuka. Masu sauraro da wannan zamu dakatar da wannan shirin a madadin muryar Amurka. Ni na sura da makali hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu. To madalla a gaida da wayar kaya yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro ko ka aiko mana ta hanyar imel. To a yau sakon Shehu Adamu Rijau magajin garin Rijau jihar Yobe Najeriya ya ce ga alama dai gwamnatin shugaba Tinubu ta zama gwamnatin cewa za a yi ba wai an yi ba ganin yadda ake ta mana alkawarin abubuwa da dama amma kuma a ƙarshe sai mu ji shuru Allah ya kyauta to shi dai alkawari kaya ne kuma ita tukunya ana wanke ta ne saboda tuwon gobe. shi kuma isa lawal girgir ya fara da sallama sannan ya ce yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas na kwanaki hudu da kuma musayar fursunoni hakan abin a yaba ne matuka daga ƙarshe nake addu'ar allah ya sa wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ya zama ƙarshen yakin kenan sakon hamidu kalalakuwa jihar difa na cewa voa hausa da fatan kowa yana lafiya ni har yanzu kukana akan tsadar rayuwa ne na kasar mu Nijar da Najeriya. Gaskiya talakawa suna cikin matsalar tsadar rayuwa. Ga rashin abinci kuma ga tsadar rayuwa. Haba jama'a. Komai ya yi zafi maganinsa Allah. Muna addu'ar Allah ya kawo mana sauƙinta. Amin thumma amin. Saƙo na gaba kuma ya ce, Gwamnan jihar Katsina dukka Umar Radda katsinawa sun zaɓe ka ne domin ka zauna katsina ka yi musu ayyukan ci gaba amma sai gashi ka zama tamkar tsuntsu mai shawagi yau kana wancan ƙasan gobe a wancan kuma duk tafiye-tafiyen cikin kuɗin katsinawa ne sako daga haruna muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a sakon haɗin gwiwa daga babandi mamman bandi tare da ali sarkin yakin nima da tasiwa unguwar tudu da hamidu kalala wadifa ya ce harin kwanton bauna da mayakan boko haram suka kai a kan tawagar motocin gwamnan jihar yobe abin fargaba ne hakan na nuna cewa har yanzu akwai sauran kalubalen tsaro a jihohin arewa maso gabashin najeriya muna addu'ar allah kawo mana zaman lafiya mai dorewa a najeriya da duniya baki daya sakon baban gida aa dogo zurmi jihar zamfara najeriya kuma na cewa lamarin tsaron jihar mu na zamfara yana bani matukar tsaro kullum abu ya ci ya cinyewa sai ruwa yake yi kamar wutar daji jiya talata jin kaɗan bayan gama sallar isha'i 'yan bindiga suka haura cikin garin ƙaura na moda suka kashe wasu bayan allah tsohon gwamnan jihar kuma ƙaramin ministan tsaron najeriya dr bello matawalle da gwamnan jihar dr dauda lawal dare ba su taɓa nuna damuwarsu ga al'umma ba balantana talaka ya ji sanyi-sanyi amma sun mai da hankalinsu ga harkokin siyasa domin cimma bukatun kansu ku sani idan aka kashe mu to babu waɗanda za ku mulka allah ya kawo mana mafita amin mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mu kuwa mun yi alkawari iya gwargwado za mu karanto abin da ya sawwaka. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice ta yiwu gobe Alhamis za a sauko wasu daga cikin mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a zirin Gaza bayan harin da kungiyar mayakan ta kai a watan da ya gabata a kan Isra'ila sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma wadda kasar Qatar ta sanar wacce ta kunshi tsagaita wuta a kai hare-hare a Gaza tsawon kwanaki hudu. Qatar ta ce Hamas za ta saki mata da yara hamsin yayin da ita kuma isra'ila za ta saki mata da ƙananan yara falasɗinawa da yawa da ake tsare da su a gidajen yarin isra'ila Dakaran Amurka sun kai hare-hare biyu kan mayakan da ke samun goyon bayan Iran da kuma cibiyoyinsa a Iraki tun ranar Litinin a cewar rundunar dakaran Amurka ta tsakiya. A cikin wata sanarwa rundunar ta ce jiragen saman yakin Amurka sun kaddamar da kai hare-hare kan wasu wurare biyu a Iraki da safiyar yau Laraba agogon yankin. A matsayin mai da martani kan hare-haren da Iran da kungiyoyin mayakan da Iran ɗin ke marawa baya suka yi amfani amfani da su wato akan sojojin amurka da dakarun haɗin gwiwa ukraine ta faɗa a yau laraba cewa rasha ta harba jiragen sama marasa matuki guda sha hudu da wani makami mai linzami a sassan kasar a sabbin hare-haren da ta kai a baya-bayan nan rundunar sojan saman ukraine ta ce makaman kariyarta na sama sun kakkabo dukan jiragen da suka auna yankunan tsakiya kudu maso gabas da yammacin ukraine da masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa mayi wadda ta shirya ta bada umarni. Sai kuma injiniyan mu ta wannan la'asari ya Kila Williams. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam. A dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.